بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna magana a kan abin da ya shafi wannan wata mai albarka watan muharram wanda jiya shine ɗaya ga watan muharram ɗin yau kuma biyu ga watan Muharram, kamar yadda sanarwa ya tabbata cewa jiya shi ne ɗaya ga watan Muharram. Mun yi maganan abubuwa guda goma sha biyar da suka danganci wannan wata mai albarka. kuma mun ɗauko ɗaya bayan ɗaya har muka zo kan na goma. A yau insha Allah za mu yi na sha ɗaya. Eh, na sha ɗaya shi ne cewa lada da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi alkawarinsa ga wanda ya yi azumin ashura goma ga watan muharram kenan shine cewa za a kankare masa zunubin shekara guda da ya gabata shekara ɗaya da ya wuce zunubin za a kankare mu mutum shi sanadiyar azumin ashura to ya kamata mutum ya sani cewa yin maganar ƙarya ko aiki da maganan ƙarya, wannan yana sa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ƙi damuwa da azumi da mutum ya yi, duk wanda azuminsa bai hana shi faɗin maganan ƙarya ba, ko ya yi aiki da maganan ƙarya da aka gaya masa, to Ubangiji ba ruwan shi da azumin da mutum ya yi. Don haka kun ga ya kamata mutum ya kiyaye a wannan ranar domin ya samu wannan lada da banzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi alkawarinsa ga wanda ya yi wannan azumi. Allah ya gafarta mana. Abu na sha biyu shi ne duk wanda yake da bashin azumi a wuyansa to ya yi ƙoƙari ya biya bashin wannan azumi wannan shi ne abu na sha wanda bashin azumi ke kanta kowace take da bashin azumi to kowa ya yi ƙoƙari ya biya bashin azumin da yake wuyansa wannan shi ne abin da ya tabbata don haka ba a yin azumin nafila alhalin mutum yana da bashi a kansa, saboda aikin da Ubangiji ya fi so ya ga bawa yana yi shi ne abin da ya zama wajibi, ba wai abin da ya zama sunna ba. Sai mutum ya yi wajibi yake yin suni, sai ya ƙara samun ɗaukaka a gurin Allah. Don haka, mata suka yi sakaci wani lokaci shana zai su bashin azumi na ramadan za su gibiya amma duk lokacin da azumin nafila ya zo za su yi ƙoƙari su ga su ma sun wannan azumi babu bambanci a gurin wahala da ɗawainiya da za a sha yayin da ake azumi niyya ce kaɗai ke bambanta don haka duk wanda ake bin shi bashin azumi ya yi ƙoƙari ya biya face waɗanda lalura shi ya janyo su har ba su iya biya ba ashura ta shigo su babu laifi inda rana ɗaya ne ko biyu su yi wannan azumi suna gamawa kuma su yi ƙoƙari su ɗauki bashin da yake wuyansu Allah ya ce mu. sai abu na goma sha uku shi ne duk wanda yake nufin yin azumin ashura to ya kwana da niyya ya kwana da niyya mun ce yau biyu ga wata gobe uku jibi hudu kaga ka riga ka ji nasiya ka san ana yi ko ka saba kana yi to sai ka ci gaba da kirgi da zaran an ce yau takwas gobe tara, jibi goma, to yau da yake takwas sai ka kwana da miya za ka yi taso ake Ka gama gobe da yake tara kenan sai kuma ka kwana da niyya za ka yi azumi gobe goma ga wata ashura ke. Kun gane ko? Ana son mutum ya kwana da niyya. Don me? domin ya samu ladan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alƙawarin ka ga wanda ya yi azumin ashira ne kankare zunubin shekara ɗaya da ya wuce wani lokaci mutum yana iya zaman cewa bai kwana da niyya ba idan ya manta har ma ya tashi ya wayi gari har an yi asubahi ma rana ta hudu zai tafi ofis ko zai tafi kasuwa sai wani wani ya kai azumi ba ananda kaga na mai ta amma ban ci komai ba ai zan iya yi ko ba zan yi ba sai ka ci gaba da azumi sai ma kana da naka lada mun gane ko Allah ya sa dace abu na goma sha hudu shine a ranar asabar an hana yin azumi dan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hana mu yin azumi a ranar Asabar, ba a azumi a Asabar. Duk wanda ya ɗora maka nauyin azumi Asabar to ka sauke wannan nauyi, ka fasa azumi. To amma idan ranar Ashura sai daidai da goma ga watan sai zamanto ranar da za a yi Ashura. rana ce ta juma'a to wannan an ba da dama a yi shi saboda falalan shi da kuma kasancewan shi shi so ɗaya ne ake yi shi da an yi shi sai wata shekara ɗin mun gane ko haka in ya faɗi a asabar ana yi sai a yi azumin ashura ɗin a ranar asabar sai abu na goma sha biyar kenan shine zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mu azumi a ranar juma'a ba a azumi a juma'a sai dai kai azumi alhamis da juma'a ko kai juma'a da ne asabar ba a yi juma'a kaɗai kamar yadda ba a yi asabar kaɗai mun gane ko komin son aikin alkhairinka to fa ya dace da abin da manzanka sallallahu alaihi wasallama yake so saboda babu mai shiga aljanna sai a bayansa Allah ka samu shiga aljanna da manzon Allah to amma idan ashura sai daidai da ranar juma'a shi ma babu laifi a yi shi an ɗauki haramci ɗin na juma'a ɗin sai mu ce ya yi shi ko da ashuran ne kaɗai zai yi ba zai haɗa shi da komai ba. Wannan shi ne cikon abu na sha biyar ɗin, wanda muka yi mana alkawari za mu tattauna shi da juna a kan ashura.